safiyar talata sha shida ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da ashirin da daya ga watan jun shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha shida wannan shine kaset na saba'in da takwas daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddis al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad ibn abi bakr az-zur'i ad-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya shaykh al-islam ath-thani ubangiji ya gafarta mishi littafin zadul ma'ad Mausu'a ce ta tarihin annabi sallallahu alaihi wa ala littafi ne na komai da ruwanka dangane da rayuwa da tafarki da manhajin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ya gudanar da al'amuran rayuwarsa da addininsa da hulɗar shi da jama'a da halin zaman gida da yaƙi da ciniki da kasuwanci da aure da saki da jana'iza da dukkanin abubuwan da ke da alaƙa da rayuwa da addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gudanar ko ya karantar malamai suna jinjina ga al qayyim saboda wannan aiki da yayi da kuma lura da cewa ya rubuta littafin a halin tafiya lokacin da ya je aikin hajji a ƙasar makka daga garinsu na dimashku sham allah ubangiji ya saka mushi da alkhairi mun fara tattaunawa a karatun da ya gabata dangane da matsalar hadisin da ake ce ma ainihin wato hadisin a abin nan yakin tabuka na mu'azu ɗan jabal wanda malamai suka yi ainihin saɓani game da shi a yadda muka ji ibn qayyim yana ambatan mana cewa wannan hadisi wasu malamai sun inganta shi wasu malamai sun raunata shi wasu malamai sun hassana shi wannan hadisi da yazo yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama idan zai bar gida a halin tafiya kafin rana ta gota yakan tafi ba tare da yayi sallah azhar ko la'asar ba idan ko rana ta riga ta guta daga inda zai bar zangon tafiyarsa masaukinsa to yakan yi azhar da la'asar jam'u ta taqdimi kenan muka fara jin maganganun da al imamu Abu Abdullah al-Hakim Allah ya gafarta mishi ya ambata dangane da hadisin daga cikin littafin shi na ulumul hadith littafin ma'rifatu ulumul hadith na al imamu Abu Abdullah al-Hakim muka ji waɗannan maganganu daga gare shi sannan muka fara karantawa daga littafin al'imamu zahabi wato siru a alamin nubala a cikin mujalladi na goma sha ɗaya a inda muka ji tarihin ƙutai batu ɗan sa'id wanda shi ne malamin da su abu abdullahi hakim suka ainihin tsangwama dangane da wannan hadisi muka ji wato tarihi a tattakaice dangane da wannan malami muna cikin karanta tarihin ne lokaci ya ƙure mana da aka za mu ƙarasa insha Allahu daga inda al'imamu al-zahabi yake cewa shi bai san wani hadisi da malamai suka yi intikami suka sa wa ido dangane da malam kutaibutu ɗan sa'id ba in ban da wannan hadifin. to a yau za mu ji al'imamu al-zahabi shi ma zai ruwaito wannan hadisi da isnadinsa gashi daga shafi na 21 inda al-Imam Abu Abdullah az-Zahabi yake cewa akhbarana al-Imam Abu al-Farj Abdurrahman ibn Muhammad wa jama'atun ijazatan qala qalu akhbarana Umar ibn Muhammad qala akhbarana Hibatullah ibn Muhammad qala akhbarana Muhammad ibn Muhammad ibn Ghailana qala akhbarana Abu Ishaq al-Muzakki akhbarana Abu al-Abbas as-Sarrat قال حدثنا قتيبة حدثنا an أن يزيد بن أبي حبيب أن أبي الطفيل أم معاذ kaja al-Imam az-Zahabi ya kawo isnadi daga kan kanshi a inda aka samu wato muwafaka da shi da al-Imam Abul Abbasi As-Sarraj ɗaya daga cikin ɗaliban da muka ji a karatun baya cewa na daga cikin wato waɗanda suka samu as-sabiq tsakanin shi da nu'aim ibn hammadin da abul abbas sarraj ɗalibai biyu a makarantar Al-Imamu al'imamu qutaybah ibn sa'id waɗanda muka ji al-khatib al-baghdadi ya faɗa a cikin littafin as-sabiq wal-lahiq cewa tsakanin rasuwarsu akwai shekara 84 to a cikin wannan isnadin kamar yadda muka ji yanzu zahabi ya samu muwafaka sun dace da ainihin wato wannan a cikin isnadin bayan da ya kawo wannan isnadi sai ya kawo matanin hadisin tiryan tiryan irin yadda muka ji shi cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati tabuka manzon Allah ya kasance a yakin tabuka idar tahala idan ya ainihin kama hanya qabla an tazigha shamsu kafin rana ta gota akhara adh-dhuhra hatta yajma'aha ila al-'asr sai jinkirta sallar azhar ya hada ta da al-'asr fa yusalliyahuma jami'an ya sallace su tare وإذا التهر قبل المغرب أخرها حتى يسليها مع isha idan ya sallaci idan ya ainihin wato kama hanya yakan jinkirta magariba har sai ya sallace tare da isha wa idhar tahala ba'da al-maghrib ajjala da isha fa sallaha ma al-maghrib idan kuma ya tafiyan bayan magariba ne to sai jinkirta magariban a can yakan jawo isha anan kuma sai ya jinkirta magariba har sai lokacin da ainihin wato wato yakan jinkirta magariba idan bai riga ya kama hanya ba idan kuma magariba ta riga ta yi sai ya jawo isha'i ya sallace su a lokacin magariba shine sai ya ce wannan isnadi kamar da ya ambata ya kawo isnadojin da baya ga wannan ya ƙara kawo wani isnadi wanda yake da shi har ila yau game da hadisin ya ce wannan hadisi ma rawahu ahadun an laifi siwa qutaybah wannan hadisi babu wani da ya roto shi daga laifi sai kutaiba wa kad akhrajahu anhu abu dawuda wa tirmidhi al-imam abu dawuda da tirmidhi sun fitar da wannan hadisi a cikin littafin su wa amma an-nasa'i famtana min ikhrajihi li nakarati shi ko imam an-nasa'i sai ya ki fitar da hadisin a littafin sa saboda waccan nakara da aka fada yace wa min a'jabil umuri daga cikin abu mafi ban mamaki anna aba isa tirmidhi haddasa bihi an qutayba al imamu abu isa tirmidhi ya karanci yayi riwaya wannan hadisi daga qutayba qutayba malamin sa warawahu nazilan kuma ya ruwaito shi da isnadi nazili da isnadi mai tsayi wato ya ruwaito shi mai kunya ya kawo shi kai tsaye daga malamin shi qutayba sai aka samu tsakanin shi da qutayba ya ambaci wasu mutane kama huwa mawjudun fi nusakhin idda kama yadda yake a cikin wasu littafai da yawa wasu copies da yawa na littafin Tirmidhi fa qala ga da Tirmidhi yace haddathana Abdus Samad ibn Sulaimana al-Balkhi an Zakariya ibn Yahya al-Lu'lu'i an Abi Bakr al-A'yan an Ali ibn al-Madini kaji tsakankanin shi da Aliyu din wajen mutum uku an Ahmada an Qutaybata fa hadha min turqin nawazil kaga wannan hanya ce daga cikin wanda suke hanyoyi wanda suke nazila daga nan sai al-imamu az-zahabi ya ta kwararo irin maganganun da muka ji daga ainihin abu abu abdullahi al-hakim yadda suke a cikin littafin hakim qala abu abdullahi al-hakim kaza kaza kaza kaza kaza kaza to da ya gama gaba daya sai ya ce qultu fa yakunu qad ghalata fil isnadi wannan na nufin wato an samu kutaiba yayi kuskure a cikin wannan isnadi wa lafzin munkarin jiddan ya zo da lafazi wanda yake munkari kwarai ya rauna anna khalidan almada'ini adkhalahu ala al-layth kuma suna ganin kaman khalid din can da aka ambata abul haytham almada'ini lalle shi ya sada da wannan hadisi a cikin littafin laysu dan sa'ad sai kuma da shi ɗin, da ƙutaiba suka karanta daga laif wa sami'ahu Qutaybatu ma'a da shi Khalidu al-Madaini da ƙutaiba suka saurari wannan hadisi fallahu a'lam takaitacciyar magana ce game da maganar da hakimi qultu sai ni zahabi na ce hadha taqriru wannan tabbatarwa wannan zancen a ce an shigar wa da laifu hadisi bai sani ba kuma ya koyar da shi ga ɗalibai guda biyu ƙutaibat da shi wanda ake zargi da shigar da hadisin ce wannan takaririn yu'addi ila anna laysa kana yaqbalu talqin yana hukunta cewa lais ibn sa'adin ana mushi talƙini yana karɓa, ma'ana talƙini a cikin riwaya shine dan malami na cikin karantarwa, ɗalibai a wancan zamanin sukan yi dangwa da malami yana cikin karantarwa kaza kaza kaza kaza sai wani jihu mishi kalma daya kaman ya taimaka mishi da kalma in an ga ya dan kakare ko ya manta ko irin da yadda muka saba a cikin fira ko zantukan to idan ana jeho maka kalma kuma kana karba ka saka ta a cikin karatunka sai malamai suke ce wannan mutumi ba za a karbi riwayarsa ba sai ka ji suna cewa kana yutalaqqanu fayaltaqin ana jefa mashi kalma kuma sai ya kama ma'ana shi bai tabbata akan abin da ke cikin littafin shi ko haddashi idan wani ya jeho mishi wani mai zangayi ko karambani ko wani mai kokarin gwada shi ya rugo mishi kalma kawai sai ya kama to yace idan muka ce Khalid al-Madaini ya sadada wannan hadisin a littafin Laisu dan Sa'ad kuma Laisu yazo ya karantar da hadisin a haka to muna hukunta cewa kenan Laif ibn Sa'ad al-Misri yana karban talqini kenan wa yarwi ma lam yasma kuma laisu yana ruwaito abin da bai ji ba kenan wa ma kana kazalika kuma wannan abun ba haka yake ba kaga zahabi ya fara haƙƙaƙe mana cewa wancan hukunci akwai kuskure kenan ko mun gane bal kana hujjatan mutasabbitan laisu hujja ne mai tabbas wa innamal ghaflatu waqa'at fihi min qutayba yace sai dai a ce qutayba ne ya kuskura to me kuskuren qutayba shi ne suka kasa ganewa wa kana shekha sidikin amma fa qutayba malami ne mai gaskiya wa qad rawa nahwan min mi'ati alf ya ruwaito hadisai kamar guda dubu ɗari ba tare da kuskure ba fa yugtafaru lahu khatau fi hadisin wahid dan sai haka sai a ce an yafe mai kuskuren da ya dinnan kwaya da inji zahabi to kun ga shi ma zahabi magana sa babu hujja akan tabbatar da kuskure ga Qutaiba amma dai ya ci gaba da manna mashi wannan kuskure kamar yadda aka samu daga al-Imam Abu Abdullahi al-Hakim an-Naisaburi to jama'a kun ji wannan takaitaccen bayani kenan daga littafin Siru Alamin Nubala a cikin mujalladi na goma sha 11 dangane da tattaunawa akan tarihin Qutaybah dan Sa'idin da kuma bayanin da muka ji kamar matashiya akan ainihin wato wannan hadisi daga malam ainihin wato al-Imam Abu Abdullahi al zahabi Allah ya gafarta musu gaba ɗaya to bayan da muka ji wannan sai mu koma cikin littafin watan zadul ma'adi mu ji shi kuma al'imamu imamu al ibnu al-qayyim me ya faɗa shi kuma game da illa wannan hadisi da tantance bayani akai daga inda malam al'imamu shekul islam ibnu ƙayyim al-jawziya Allah ya gafarta mishi yake cewa ƙultu wa hukmuhu bil wad'i a hadha al hadisi ghairu musallami hukuncin da al imamu abu abdullahi Hakim hakim yayi kawai yayi shaci fadi yace wai wannan hadisi na ƙarya ne yace magana ce da ba za a sakin mushi ita ba ba za a yadda ba fa inna aba Dawuda, rawahu an yazid ibn khalidin ibn abdullahi ibn mawhib ibn saboda al abu dawuda ya ruwaito wannan hadisi daga yazid ɗan khalid ɗan abdullahi ɗan mauhib bin ramali qala haddathana al-mufaddal ibn fadala an Laif ibn Sa'adin, an hisham ibn Sa'adin, an abi zubair daga abu zubair an abi tufail an mu'adhin fa sai ya ambaci wannan hadisi kamar yadda ka ji shi fa hadha al-mufaddal qad taba'a qutayba wannan mufaddal ibn fadala to gashi nan ya rako qutaybatu akan wannan riwaya to wannan ma za mu yi magana akan shi daga baya cewa wannan mutaba'a ce akwai tababa game da tabbatar da wannan mutaba'a wa in kana Kutaibatu ajalla min al-mufaddali wa ahfaz duk da yake qutayba ya fi girman mufaddali ya fi shi hadda lakin amma sakamakon wannan ah, mutaba'a zala tafarrudi tafarrudu kutaibata. bihi an gusar da kasancewar kutaiba ya ya kadaita da hadisin kuma inna kutaibata sarraha bis sama' sannan Qutaybatu dan Sa'id ya fito qarar ya ce haddathana fa qala haddathana wa lam yu'an'in yace haddathana bi an ana ba kuma dama ba ba bane fa kaifa yuqdahu fi sama'ihi to don Allah ta yaya kawai za a ce malami kamar ya yace haddasana kawai wasu su ce wai hadisin ƙarya ne ma anna bil makan alladhi ja'alahu Allahu bihi min amana bayan kasancewar shi yana matsayin da Allah ya ba shi na amana wal hifzi da hadda was da aminci wal adala da adalci a cikin riwaya ku da kanku dukkan mun ji daga zahabi din mun ji daga ainihin hakim dukkaninsu sun ce ba su san matsala game da shi ba wa qad rawa ishaq ibn rawiya malam ishaku ɗan rawiya ya ruwaito yace na shababa haddasana laisu an aqilin an ibn shihab an an na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana yace manzon Allah ya kasance iza kana fi safari idan yana halin tafiya fazalati shamsu rana ta gota sallar zuhura wal asara sai yayi azar da la'asar thumma tahala sannan ya kama hanya wannan kuma isnadi ne sahihi shi ma al-imam al-baihaqi ya fitar da shi a cikin sunan kubra kaga wannan yanzu wata hanya ce daban ba ta wancan sahabin mu'azu ba ta kawo irin wannan karatun ta hanyar sahabiwa ne Anas dan Malik shi ma ya da labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah azhar da la'asar a halin tafiya a lokacin azhar jam'u ta taqdimin abinda suka kushewa kutaiba din kenan wa hadha isnadun kama tara malam yace wannan isnadin kamar yadda kowa ke ganin shi ingantacce ne wa shababatu huwa shababatu ibn suwar athiqatul muttafaqu ala al-ihtijaj bi hadisi shababatu dincan wanda ainihin yake malamin ishaqa dan rawiya amintacce ne da malamai suka hadu akan hujja da shi wa qad rawalahu muslimun fi sahihihi muslim ya fitar da hadisi a cikin as-sahih dinsa na ainihin shababatu ɗincan kaga qad jawaza al-qantara kenan ya tsallake rijiya gaba daya ya tsallaka gada an al-layth ibn sa'd bi hadha al-isnadi ala shart al shaykhayn da irin wannan isnadin wanda yake akan sharadin bukhari da muslim waɗannan mazajen da ke ciki laysu dan sa'ad aqil ibn shihab da anas dukkaninsu amintattu ne masu riwaya a cikin bukhari da muslim shi kuma wancan shababa yana da hadisi a cikin muslim kaga isnadi ne kamar hasken rana kenan kuma yazo da magana irin waccar magana yanzu al-imamu ibn al-qayyim ne ke yin wannan takhrijin jama'a ina fata mun gane wannan wa aqallu darajatihi an yakuna muqawwiyan li hadisi mu'adh mafi karancin darajar wannan isnadi wannan riwaya a ce ta ƙara ƙarfin waccan maganar da aka ji a cikin isnadin ainihin Qutaybah dan Sa'id inda ana ganin Qutaybah ne kadai ya ruwaito magana da ke cewa annabi na yin sallah azhar da la'asar jam'u taqdimin a halin tafiya sai aka fara frowning aka fara ainihin tunanin anya kuwa ko dai ta akhirin ake nufi to yanzu gashi ga wani babban malami shi ma wanda bai gaza kutaiba ba shine ishaqu dan rawiya shi ma ya ruwaito kuma shi ma da isnadi ingantacce kuma ba daga makarantar mu'azu dan jabal ba daga wata makaranta daban wa asluhu fi sahihaini yace kuma asalin wannan riwaya tana cikin bukhari da muslim lakin laysa fihi jam'u taqdim amma a cikin bukhari da muslim babu ainihin bayani akan jam'u taqdimin yin sallar kafin lokacinta dama duk abinda da ake ta tatabar zakenan ina halascin yin sallah wadda take tare da ƴan uwarta a lokacin ta farkon duka malamai ba sa wani tababa game da yin ta a lokacin ta biyu. jinkirta ta farkon sai lokacin ta biyu. amma jawo azhar amin jawo la'asar zuwa lokacin azhar ko janyo isha zuwa lokacin magariba shine wasu malamai suka kasa natsuwa da shi gashi an ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi amma saboda suna da wani asali da suka gina cewa sallah baya halasta a yi ta sai lokaci yayi inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta wannan gaskiya ne hatta malamai suna ganin kamar yadda malam Usaimin ya faɗa a cikin littafin sharhin riyadus salihin mujalladi na daya yace in aka tada iqamar sallah kafin lokaci ya shiga koda an fara sallah lokaci ya shiga yace bata yi ba ma'ana daidai sanda za a sada iqamar lokaci bai ba amma ana cikin yi kafin a idar bayan an yi raka'a ɗaya sai zama lokacin yanzu ya yi in rana ce zahar ce ta yi zawali ko in isha ne shafaƙin ya buya ko yin asuba ne alfijir ya keto amma sanda aka fara lokacin bai keto ba ko ya ce sallar ba ta yi ba malam muhammad ibn salih usain ya ba da wannan fatawar a cikin littafin sharhi riyadu salihina to da haka malamai suna nan akan wannan asalin amma sallar tafiya sai ta zama istisna'i ce to gaciya ce daga wannan asalin saboda mene saboda annabi alaihi salatu wassalam ya aikata da kamata ya kowane malami sai ya natsu cewa to tunda annabi yayi kenan to amma sai wasu suka kasa natsuwa da wannan shine sai suka laluba suka laluba ina za su samu wata magana da za su fake da ita sai suka fake da cewa hadisin garibi ne shine mutum ɗaya ruwaito shi duk da mutum ɗayan nan amintacce ne dukkaninsu sun yarda da amincewar shi kuma kawai sai wasu suka yi ainihin wato suka shafa wa idan su toka irin su hakim ɗin kenan Allah ya gafarta mishi kawai sai suka ce wannan mutumi da ya roto wannan hadisi yayi kuskure muka ji hakim saboda jur'a da ainihin zalla da ya samu yace gaba ɗaya ma hadisin na ƙarya ne shine fa malamai suka taso shi gaba yanzu gashi muna ji dai al-imamu ibnul qayyim yana warware mana wannan mas'ala kasancewar na farko hadisin ba garibi ne garibi mutlaq ba yana da mutaba'a ta wani isnadi ingantacce daga makarantar Anas dan Malik waye ruwaito Isaku dan Rawiya a cikin littafin sa ainihin wato musnadinsa kenan baya ga shi kuma al-Imam al ya fitar da wannan riwaya ta Anas dan Malik kuma isnadin ta kamar yadda muka ji ingantacce ne kamar hasken rana insha Allah to shine sai ya ci gaba da cewa asalin riwayar irin wannan da Anas ya bada labarin annabi na hada salloli biyu a lokaci daya akwai ta a cikin Bukhari amma a cikin Bukhari ba a ambaci yana yin sallolin a lokacin ta farko ba an dai bada labarin yana hada su ne yayi a lokacin ɗaya daga cikin su ko a lokacin ta biyu haka yazo a cikin wasu lafuzza ina fata mun gane wannan shine yace thumma qala sannan sai abu dawuda ya ce sun maƙala abu dawuda warawa hishamun an urwa an husain ibn abdullahi an kuraibin an ibn abbasin an nabi sallallahu alaihi wasallama nahwa hadith al ya ani hadith mu'adh fi jam'i taqdim yace kuma har ila yau an samu wata riwayar wadda ta zo daga ainihin ibn abbasin irin riwayar ainihin wato mu'azu wadda ta nuna cewa ana yin jam'u taqdimin ولفظه قال ga عن حسين بن عبد الله ابن عبيد الله بن عباس عن كريب عن ابن عباس قال أنه قال ابن عباس يتي ألا أخبركم عن صلاة رسول الله عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر shin bana ba ku labarin irin sallan manzon Allah a halin tafiya ba kana idza zalati shams ya kasance idan rana ta gota wa huwa fi manzilihi yana cikin masaukin bai riga ya tashi ba jama'a baina zuhuri wal asr sai ya hada sallar azhar da ainihin wato la'asar fi zawali a daidai sanda aka samu zawali daidai sallar azhar kenan wa idza safara qabla an tazula ash-shamsu akhara adh-dhuhra hatta yajma'a bainaha wa bain al-'asr fi waqt al-'asr idan ko ya riga ya fara tafiya sa'annan lokacin azhar yayi sai jinkirta ainihin wato wannan azhar har zuwa lokacin la'asar qala mai riwaya ya ce wa ahsibuhu qala fil maghribi wal isha'i mithla zalika kai ya ma bada labari ina tsammanin ya ce magriba da isha su ma annabi alaihi salatu wassalam yana mu'amalanta su irin mu'amalanta da yawa azhar da la'asar ma'ana yin su a farkon lokacin magariba idan lokacin yayi yana masauki ko kuma barin su zuwa lokacin isha idan ya riga ya kama hanya sannan lokacin magariba din ya shiga wannan riwaya mala yace wa rawahu ash-shafi'i Min من حديث ابن أبي يحيى عن حسين ومن حديث ابن عجلان بلاغا عن حسين شافي wannan riwaya ta تهنيا biyu akwai musnada kuma kuma take ballaga wanda zai ce balagani an fulani duka waɗannan mun ji a baya irin waɗannan riwayoyi ne qala al-baihaqi al-imam Abu Bakr al-Baihaqi sai ya ce haka zarawahu a kabir yadda ka ji dinnan haka manyan malamai suka ruwaito wannan riwaya hisham ibn urwa wa ghayruhu an husayn ibn abdullahi hisham dan urwa da waninsa daga husayn dan abdullahi dan ubaidillahi dan dan abbas sai kuma warawahu abdurrazzaq an ibn jurayd an husayn an ikrima wa an kurayb kilahuma an ibn abbas shi kuma al-imam abdurrazzaq ibn hammam al as-sanani kenan daga ibn jurayd daga husaini daga ikrima daga daga kuma daga kurayb su biyun daga ibnu abbas warawahu ayyuba an abi kilaba an ibnu abbas qala yace kuma an samu riwaya ma daga ayyub daga ainihin abu kilaba daga ibnu abbas qala bai haƙi yace wala a'lamuhu illa marfu'an ni ban san wannan hadisi ba face ana daga shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mawqufi ne akan ibnu abbas ba wa qala isma'il ibnu ishaqa حدثنا إسماعيل بن أبي إدريس قال حدثني أخي عن سليمان بن مالك عن هشام بن عروة عن كريب عن ابن عباس قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله يا كسنتي إذا جد به السير إذا تفيا تي تفيا أكن هنيا فراها قبل أن تزيغ الشمس sai zama ya ainihin ya da zango kafin rana ta gota rakiba sai sake hawa abun hawansa fasara sai ya ƙara tafiya gaba thumma nazala sannan ya sake ya da zango fa jama'a baina zuhuri wal asri sai ya haɗa tsakanin sallar azhar da la'asar wa idza lam yaruh idan bai riga ya ya da zango ba hatta ta ziga shamsu har zuwa rana ta gota jama'a na dhuhri wal asri to anan sai ya fara yin azahar ɗin da la'asar din shine ta kadim kenan wancan kuma kaga ta akhir kenan thumma rakiba sannan ya tafi kan abin hawansa wa ara arada an yarkaba wa dakhalat salatul maghribi hakanan idan yayi nufin ya sake yin tafiya ya ci wani zango a halin tafiya sai kuma ya ga lokacin magariba yayi jama'a bainal maghribi wa baina salatul isha nan ma sai ya jam'u takdim tsakanin magariba da isha qala abul abbasi ibnu surayj abul abbas dan surayj yace rawa yahya ibn abdul hamid an abi khalid al ahmar عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يرتحل حتى تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا yanzu ya ta kawo mana mutaba'at ne hanyoyin da suka zo da riwayar wadda za ta tabbatar da cewa hadisin ba na kutaibatu ne shi kaɗai ba ga malamai nan birjik sun rawaito shi cewa idan manzon Allah zai bar waje a halin tafiya ya zama rana bata gota ba amin rana a lam yartahil riga ya tashi ba hatta ta ziga shamsu sai rana ta gota sallar zuhura wal asr jami'an sai salla azhar da La'asar tare a ainihin ta kadimi kenan fa'iza idza lam idan ko bata riga ta gota ba akharaha sai jinkirta sallah hatta yajma'a bainaha bainahuma fi waqti al'asr har sai ya haɗa su a lokacin sallar la'asar bayan da malam al-imamu shekul islam sani ibn al Allah ya gafarta mishi ya gama kawo wannan takhrijin yanzu wannan maganganun da ya gaba daya sune takhriji da ingantawa koronata ta hadisi kuma shi ma ya rayu ne bayan ƙari na bakwai jama'a ibn al kullum muna ambata ya rasu hijira da shekara nawa hijira da shekara ɗaya. tsakiyar ƙarni na takwas kenan to yanzu shi ma wannan laifi ya yi kenan wannan mangan da yake gashi kuma ya inganta kuma ya ilmance sai wani ɗanta takife kawai zai ce ba a yi ya ɗauko ta magana kwaya ɗaya wanda bai san ma'anarta ba ina fata mun gano wannan jama'a yanzu kun ji duk maganganun da yake ga sunan maganganu ne na ilimi kuma in ka je ka bincika duk inda suke ka tarar da su a haka sai wani jahili ya ce wai kar kai aiki da ilimin da ka iya saboda shi bai iya ba Shi ne kawai kada kai da ka wanda ya san wani ilimi kar ya sake ya aiki da shi in ji wani jahili wanda bai san ilimin ba to kaga yanzu jahili ya zama ke prescribing ma masu ilimi mai za su yi kenan jahilci ya fi ilimi maganganun da suke kawowa daga Abu Amr bin Salah ba nan aka kwana akan su ba ilimi jama'a ba nan aka kwana ba dukkanin mutanen da suka yi ikhtisari na littafin ma'arifatu ulumul hadith amin al-muqaddima ta ibnu salahi dukkanin su sai da suka maiwa da ibnu salahi martani akan wannan maganan babu kwaya daya da ya amince da shi al-imam an-nawawi ne al-imam ainihin al-iraqi ne ibnu hajar ne dukkanin su suna da ikhtisari na littafin abin nan littafin ibnu salahi muqaddima karanta tadribur rawi da asalin matanin shi na littafin taysir na nawawi kenan karanta nukhbatul fikar da ainihin littafin iraki na ulumul hadith dauke da ta'alikat din da yayi shi kanshi iraki din da waɗanda su al-imamu ibnu hajar suka yi a cikin annukat al-ibn salih haka nan ka karanta muqiza ta al-imamu zahabi duk wannan littafin suna kewaye da littafin ma'rifatu ulumul hadith ne na abin littafin muqaddima na ibnu salih ne duka daga nan suka yi rere dukkaninsu sun mai mishi da martani daga cikin maganar suka ambata cewa to na farko tukunna wannan magana dai bayi da hujja a kanta sannan malaman da ya rayu da su a zamanin shi din da yake magana su munziri su ainihin wato al qatta da su malam al-maqdisi diyauddin duk waɗannan malaman an samu sun inganta hadisan da ba wanda ya riga ya saƙin inganta su shi kanshi ibnu sarai an same shi da wannan aikin dokar da ya bayar din ya kasa iltizami da ita akwai hadisin alma'u min al-aminna udhnani min ar-ra's hadisin al-udhnani min ar-ra's ibnu salahi ya inganta shi dara kutsani da ya ruwaito shi ya ce da'ifi shi ibnu salahi da ake tayawo da magana shi ya ce kar a inganta hadisai kamar aya al-qur'ani shi ibnu salahi ya inganta shi saboda ya ga abin da dara kutsani bai gani ba da haka a kowane zamani abinda ake cewa a samu malamin da ya iya ilimi idan ya iya zai inganta babu kuma wani dan takifin da zai ci bai wai ba isa ai haka ba na fata mun gane wannan jama'a wannan wata sabuwar bid'a ce wanda wannan takadarin malami na Kaduna yake so ya kawo ta cikin al'umma ubangiji Allah mai mishi da muguwar manufar shi babu shakka ba zai yi al'umma musulmai su rayu babu malaman hadisi ba al'imamu shu'uba yana tattauna masail akan hadisai aka mai tambaya alaga ta malam yanzu waɗannan masail ɗin idan kuka mutu ku su shu'uba su wane ne za su dinga gaya mana waɗannan ilmomin mene ya ce ya ce ya ishu lahal jihadisa Allah zai ci gaba da raya ƙwararrun malamai suna yin wannan aikin ma'ana matuƙar akwai hadisai masu matsaloli to Allah cikin hikimarsa zai tada malamai da suka san wannan matsalolin kamar yadda kaga matukar akwai marasa lafiya to Allah kuma ba zai gushe ba yana ba wasu dama su samu horo a matsayin likitoci ba za a daina samar da likitoci ba a duniyan nan da muke rayuwa sai an daina rashin lafiya Kuma mun fahimci wannan dake jama'a alal misali yanzu a Kano a asibitin AKTH na Kano yan ataba a shekarun baya sai da aka bude musu unit nasu na daban na yan hatsarin yan ataba. saboda yawan hatsarinsu da aka daina a taba a kano aka kawo wannan keke nafe eh, tricycle din nan da ake ce mata eh, a daidaita sau din nan sai aka wayi gari an rufe wannan wajen saboda yanzu ba a bukatar shi babu sauran yan hatsarin a taba sai a rufe shi tudurin da aka wayi gari babu sauran wani wanda ke kawo matsala a cikin hadisi ko ya rikita shi sai a rufe karatun hadisi amma matuƙa akwai irin waɗannan shedanin da ke karantawa a masalacin su da dole a samu malamai su dinga wannan maganganun saboda wannan shedancin da yake bai gaza shedancin yan kalakatu ba jama'a masu cewa ka abu hadisi sai qur'ani kawai shi kuma yanzu kada abu kowa sai maliku kadai kuma yana kawo maganganun da ko fassarar su bai sani ba in kana saurara bai san fassarar su ba ma bai san me yake karantawa ba yana sukar malamai irin su Muhammad Nasir Albani kuma a challenge din da muke saka mai shine in dai inganta hadisi da albani yayi kuskure ne kuma albani ya rayu bayan karni na bakwai har zuwa yanzu malamai nawa ne suka rayu a waɗannan karnonin suka yi wannan aikin su ma dai ya ciyo kwalarsa ɗaya bayan ɗaya tsine musu albarka hatta da bimbaz da yake ɗauko maganin bimbaz yana so ya soki albani da su bimbaz ma yana inganta hadisi a cikin littafin da ya ta na sharhin fatuhul bari a ta'alikin ƙasa ɗin yana yin magana kan hadisi tare da cewa with due bin ba malamin hadisi bane shi ne bai cancanta ma ya inganta ba tunda ba malamin hadisi bane muna faɗa wani har mun san bin ba babban malami ne Allah ya gafarta mishi amma hadisi ba sana'a shi bace amma duk da haka yakan yi kokarin ya ce to wannan hadisi ga matsayin shi wani lokaci ya dace wani lokaci ba ya dace ba kamar da dukkanin malamai haka al'amarin su yake ina fata ƴan uwa su koma su karanta dukkan waɗannan littafan da muka ambata muqiza ta al-imamu zahabi littafin an-nukat al-ibn salahi na ibn hajar uh, ulumul hadith din ita kanta ta ainihin wato iraki littafin uh, ba'isul hafiz na ibn kathir duk waɗannan sun yi iktisarin littafin muqaddima ne ta salahi wannan maganar da wannan takadarin ke ta yawo da ita tuntuni suka mata raddi gaba ɗayansu babu ƙwaya ɗaya da ya amince da ita jama'a ko malamai ne da basu su gaza shi ba in fact gaba ɗayansu ma sun fi shi ilimi dan ibnu salah in ana maganar huffazu a hadisi in aka kawo ibnu hajarin aka kawo al zahabi aka kawo ibnu kasirin bai kai tsararsu ba wallahi bai kai tsararsu a ilimin hadisi ba saboda kowa ana duba output ɗin shi ne ayyukan da suka yi ayyukan da suka yi sun fana shi dukkanin sai da suka nuna cewa baya kan daidai kuma lalle za a ci gaba da ingantawa da rawanta hadisai ala ragami unufil haqidina wal makirina in baka iya ba kai ka koma gefe ka ci gaba da irin shirman da ka iya ka ba waɗanda suka iya za su ci gaba da ba albani ne farau akan wannan ba sannan mas'ala a ce an samu sabani akan mas'alar fiqh tsakanin wani malami da wani ai ba yau aka fara ta ba maliku da kake takama da shi malaman da suka rayu da shi da ɗaliban makarantar shi sun yi saɓani da shi akan fiƙihu imamu shafi'i har littafi yake da shi ikhtilafu malikin wa shafi'i ibn al-majishun ya yi saɓani da maliku akan masail da dama ɗaliban makarantar shi sun yi saɓani da shi kuma wannan bai zama abin kyama tsakanin shi da su ba da haka bai zama abin kyama dan malam albani ya ce babu kyau sanya zinare muhallak muhallak mai rawun ya kawo hadisi a cikin Abu Dawuda wasu malamai kuma su bin bas suka ce ba haka ba ne kuma a cikin duk maganar da suka yi ai su ba su soki albanin ba cewa suka yi dan uwanmu abokinmu albani kuskure yayi ma'ana sun kuskurantar da shi ya rage a gane to yanzu da shi da su waye yake da gaskiya wanda ke da hadisi karar akan matsalar koko wanda yake da umumi na cewa an halasta wa mata kayan karas umumi ne wannan abu huraira aka ruwaito yarsa tana roƙon shi ya ba ta dama ya siya mata zinariya saboda ƙawaye suna mata gori sai ce ki gaya musu babanki yana tsorata miki wutar jahannama ne yanzu wannan shine mazhabin Abu Huraira kenan mazhabin salafiya din kenan salaf din kenan Abu Huraira, sahabin manzo Allah sallallahu wancan ko umumi ne da haka ya rage ko da an samu irin wannan sabani a cikin mas'alar fiqhu baya zama abun sukan wani malami wanda ya kuskure ko wanda ya dace a ka'idar ilimi baya zama abun suka sabani a cikin fiqhu musamman irin waɗannan furu'a din da ba su da nusus qarara ko kuma wani bai gani soshin su karara ba baya zama abun suka dan wani malami ya ce kaza ko wani malami ya ce kaza abin da ke zama abun suka shine irin wannan aqida da wannan malami ya dauko cewa wai duk malaman na batatu ne su albani su ibnu hazmin su shaukani malaman musulunci wadda duniyar musulunci take takama da su kawai wani takadari wani ba kauye kawai a nan ƙauyen kaduna ya zo kawai yana yana bayani akan su yana yana yana suka su kuma saboda munafunci ɗan izala sun rufe bakin sun yi shiru saboda ɗaya ne daga cikin ka kaddara yanzu da a ce ɗahir bauchi ne ko wani a gidan Nasir Kabara ne waɗannan maganganun da yanzu gaba ɗaya tafsiran ahlus sunna sun koma kansu na rantsi da Allah da raina ke hannun shi da kowa ya zo kai sai ya tsaya sai ya yi raddi amma saboda wani ne ɗaya daga cikin masu sanya riga ahlus sunna duk da ba ahlus sunna bane shi wani ne ɗaya daga cikin ɗanɗan wani babban mutum to wai shikenan sai a dinga a dinga kauda kai a tunda ne namu ne wannan munafunci ne dama munafuncin ya kawo shi kan kujerar Allah ya tsare mu a takaitan takaitawa malam yake cewa qala shaykhul islam ibn taymiya wa yadullu ala jam'i taqdimi jam'uhu bi arafa daga cikin abin da ke nuna halastin yin jam'i na taqdimi shine yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi jam'u taqdimi yake yi a filin arafa ranar tara ga wata tsayuwa arfa na zuhri wal asri yakan yi azhar da la'asar li maslahatil wuqufi dan a ji daɗin tsayuwa arfa sai zama daga an yi sallan nan daidai zawali an yi azhar da la'asar sai a ci gaba da ibadoji na addu'o'i da zikirori da kabbara har zuwa faduwar rana babu abin da zai zama ya shiga tsakankani ya dakatar da waɗannan ibadoji li yattasila waqtu addu'a dan a zama lokacin ainihin wato addu'a ya sadu da juna wala ya uhu bin nuzuli li salati al-asr baya yanke lokacin addu'arsa dan sauka yin sallah ma in kana zalika bila mashaqqa duk da yake zai iya yin haka din ba tare da ya samu wani kunci ba fal jam'u kadhalika li ajali al-mashaqqati wal hajati aula dan haka duk inda aka samu buƙatuwa tsanani to ya fi kamata ai jam'u duk inda aka samu tsanani da bukatuwa ya fi kamata a yi jam'u karkashin wannan a cikin littafin ikhtiyaratul fiqhiyya li Sheikh al-islam ibn Taymiyyah ibn Taymiyyah Allah ya gafarta mashi ba da fatawa karkashin wannan kaida akan cewa duk mutumin da ya samu kanshi cikin mashakka da haja bukatuwa yana iya yin jam'u ta taqdimin ko ta akhir ma'ana mutum ne yana cikin halin wani yanayi kamar a ce likita ne zai shiga ɗakin ainihin surgery zai shiga dandamalin shi na yin na yin aikin tiyata tun karfe sha biyu na rana kuma ba zai fito ba sai wajen karfe biyar na yamma sai ya je ya ta yin wannan aikin idan ya gama sai ya fito sai ya jam'u ta akhiri idan kuwa bayan sallah azhar ne zai shiga idan yayi sallah azhar to sai ya hadda al'asar jike an fita in an shiga aje ai ta fida kuma har zuwa sanda za a fito ina fata mun gane wannan saboda ya samu kashi a cikin mashakka haka mutumin da yake mace ce tana da shagon sai da abinci ko tana dafa ainihin abincin sayarwa a gida kwastomi sun mata yawa babu laifi malamai suka ce in ta kama aikin wanda in ta dakata za ta iya samun matsala a cikin sana'arta ko ta samu a abin nan ta samu asara ko makamancin haka babu laifi ta ci gaba da wannan ainihin yin abinci haka ɗalibai da suke yin jarabawa misali a makarantu irin namu waɗanda ba a kulawa da lokutan sallah wajen tsara timetable na jarabawa za a yi jarabawa ne a cikin university ne ko fc ko ne ko kowa yake sai zama an jona jarabawoyin za a yi wata a ci gaba da yin wata ko a ƙara ko kuma awoyin jarabawa sun gitta lokutan sallah to sai ka duba me zai zama maka maslaha ko dai taqdimi idan lokacin ta farkon ta riga ta yi ko kuma ta'khiri idan lokacin ta farkon bata ba san da aka fara jarabawa duk wannan ya halasta saboda addinin musulunci addini ne wanda yake mai sauki da flexibility yana ba mutane mafita akan larurorin da suka samu kansu a ciki babu tashin hankali ko rigima ku je ana jarabawa ku zo gaban hall kawai wani dan MSS ya kwalla kiran sallah a cikin hall ya ce dole sai an yi sallah shikenan sai a zo a jeru a fara sallah da zaran eh, mai duba jarabawan yayi magana a ce mishi kafiri ne wani ya sare shi a wajen shikenan a fara rikicin addini wannan zafin kai ne jama'a MSS dama galibi ta gini ne akan zafin kai babu saitin ilimi a cikinta su kuma suna ganin wannan jihadi wannan zafin kai ne ba haka addinin annabi ya ce ba domin daga nan irin abin da ke faruwa shikenan sai a rikita wajen gaba daya sai a zo sai a list din duka sunayensu potential wato mutane da za su amfana addinin sai a zo duka sai a yi din ɗinsu daga university sono ana yin wannan zaka idan wasu takadare suna yin wani abu kar ku biye musu ko ya ta hanyar hauka dan za su yi show za su yi wani wasa za a yi miss abu da wacece kar ku zo wajen ku je ku harkar ku irin tsarin da ake gudana a wurin ya ba su dama su yi ko to kuma ku je ku yi abin da tsarin ya ba ku dama ku yi shine ko dai ku rubuta petition zuwa ga hukuma cewa ba ku yadda ba saboda kaza saboda kaza a ya zama an yi documentin bayani akan cewa kun yi wato kun yi expressing naku ra'ayin a bisa dokoki ba ku keta doka ba ko kuma ku haƙura in kun zama mustadafi ne ku je ku ta kuka masallaci kuna salati ku jira har ran da za ku zama kure allazina in makkannahum fil ardi aqamu salata amma kuka je kuka ce a je a banka wa generator wuta a kore su a fatattaka wurin sai a zo gaba daya a yi list ɗinku sai a ce duk an kore ku ana kore ku kuma shikenan kun mai da musulmai baya kun da al'umma baya kun shiga cikin frustration kun sa al'umma cikin halin kunci daga nan kuma sai a sa ido ko a ce an dakatar da kungiyar ko an yi blacklisting ta cewa kungiyar ta ne duk wannan ya shafa ruwa kowa ya sani a cikin kungiyoyin addini a wurare da dama so irin wannan duk baya cikin haka kamata ya tun farko sai ku nemi malamai a cikin jami'ar wanda suka san addini ko a wajenta su ba ku shawara ku nemi lauyoyi wanda suka san musulunci su ba ku shawara yaya ya kamata a mu'amalanci wannan ƙabiyar? a addinance kuma bisa abin da bai saba wa doka ba sai ga an zauna lafiya ko da ba ku ci nasara ba ba za a sake ainihin wato yin abun irin haka ba in yi zama kun yi filin wato ra'ayinku a hukumance to next time idan waɗannan shaɗanu suka je suka nemi a basu aron hall ko wani fiyata za su yi wani iskanci to masu ba da aron za su yi tunani sau biyu kafin su bayar cewa a cikin makarantar na ba da ba su da wannan abun ba ina fata mun gane wannan Allah ya tsare mu qala shafi'i wa kana arfaqa bihi yawm arafa taqdim al-asr li an yattasila bihi lahu du'a abin da yafi sauki ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda saukakawa shi ga mutane shine ya gabatar da la'asar zuwa lokacin azhar ranan arafa saboda a samu cikakken lokacin yin addu'a fala yaqta'uhu bi salatil asr kada a yanka lokacin addu'ar dan yin sallar la'asar wa arfaqa bil muzdalifa wanda yafi sauki kuma a muzdalifa idan an taho daga arafa za a zo a ainihin kwana a muzdalifa kafin gari ya waye a ci gaba da ayyuka na aikin haji to anan kuma an yattasila lahu al yasir al masir sai aka sauƙaƙa wa mutane dan tafiya din aka ce su bar magariba kar su yi ta wala yaqta'uhu bin nuzulil maghrib cewa kada a yanke tafiyar zuwa muzdalifa don yin sallar magariba a bar magariban sai can idan ka isa muzdalifa lokacin isha sai ka yi ta tare da magariba da isha jam'u ta akhirin kenan lima fi zalika min at-tadriqi 'ala an-nas domin aka ce mutane su dakata tukunna sai sun yi magariba a hanya sannan su isa muzdalifa zai zama akwai kuntatawa gare su wallahu a'lam Allah shi ya fi sanin daidai zama kun ji maganganun da al-Imam Ibn Qayyim al Allah ya gafarta mishi yayi na ainihin mayar da martani ga Abu Abdullahi hakim tun daga cewa da yake yi wa hukumuhu bil wad'i ala hadisi ghairu musallam hukuncin da yayi na cewa wannan hadisi maudu'i ne malam Ibn al-Qayyim yake cewa wannan magana ghairu musallam to baya da muka ji wannan har ila yau jama'a za mu sake ainihin sakin layi mu koma kan littafin irwa'ul ghalil fi takhriji a hadisi as na malam Muhammad Nasiruddin al-Albani shawagwar mai matsayata kenan ko na li yut'ifu lahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi wa law karihal kafirun suna so su dasa shi hasken addinin Allah ne da bakunansu masu warin jahilci jama'a amma Allah ba zai bari haka ba kamar da Allah ya faɗa wani wajen waye aballah Allah ya illa an yutimma nurahu sai Allah ya cika hasken shi ko da shedanu da kafirai da jahilai da matsiyata da yan bid'a sun ki da haka malam Muhammad na Albani jama'a shagwagwar maya ne ba yau yan bid'a suka fara ba yan bid'a manyan yan bid'a ma irin su Kausari irin su Gumari da shedanu irin su Saqaf da waɗanda suke ainihin wato mahassada daga cikin wasu malaman sunna a ƙasar Suriya ne a ƙasar Makka ne a ko'ina a misira ne har a jami'ar islamiyya sun buga da shi sun bar shi Allah ubangiji ya rubuta mishi ainihin khuludi ta hanyar ilmomin da ya rubuta wannan littafi na irwaul galib na ɗaya daga cikin ayoyi akan ɗimbin ilimin wannan mutumi ba kamar yadda wannan ɗan kaduna yake faɗa cewa wai albani ba shi da malami wannan magana ce wadda take ainihin shaci faɗi jama'a wai Ibn hazmin ba shi da malami wannan magana ce shaci faɗi wai a musulunci ba a shiga labirari a yi research a fito a faɗi fatawa to da yaya ka samu phd ya kai gaɓotari ba da research ba ne ko zuwa kai ka zauna ana ta biya maka kana rubutawa kai phd phd ka a musulunci ne ko a boko me ma'anan phd ba ba ijtihadi bane ba gano wani abu ba ne? to ka je ka maiwa da jami'a ta baka phd ka ce ba ka so sai in an zauna malami na faɗa kana fassarawa kana rubutawa har ya zama da haka ka rubuta page din idan ma page din ta ta tabbata ke in ma mai kyau ce da yaya ka same ta wai babu research a musulunci kaduwa ga irin wannan katobara jama'a maganganu waɗanda suke kawai maganganu na ƴan ƙwaya maganganu na mutanen da ba su san abin da suke faɗa ba hankalin su ya gushe saboda tsabar ta'assubanci wane ne ya ce najeriya maluku aka ce abi wannan wani sabon addini da ba mu san shi ba mu kuma mu a cire mu a ciki babu ruwanmu annabi za mu bi idan a ka'idan najeriya a yau in muka ce mun zama kirista babu ruwan kowa da mu a ka'idan najeriya individually ko collectively mu da ake cewa 'yan salafiya idan muka ce mun mai da masallatan mu coci ba mu wa a najeriya sai dai mu jira mun je lahira allah ya hukunta mu da aka babu ruwan wani malami da abin da muke ba ruwan shi da mu ba ruwanmu da shi mu ma mutum ya je ya iyana shi kawai ya kamata malaman Najeriya masu wannan gangancin su san wannan Najeriya is a secular state ƙasa ce ta yancin addini kowa ya yi wanda ya ga dama in ka ce kai musulmi ne gobe ka ce ka yarda ko kai kirista ne ka ce ka koma musulunci a ƙa'idar Najeriya ba baka kowa laifi ba kai in ka ce ba za ka bauta wa kowa ba sai wannan fensir. a Najeriya ce baka yi kwale shi ba barista haka ne ko ba ka bane ba Allah suna existing kuma ba a halasta wani ya discriminating ɗinka ba yawwa to da haka mu annabi muka ce za mu bugo to ba mu hana ku bin maluku ba maliku babban malami ne mutumin kirki mutumin kwarai Allah ya saka mashi da alkhairi Allah ya gafarta mashi Allah ya sanya albarka a cikin iliminsa Allah ya ƙara darajar shi amma mu mun bi ƙarfin mu bi shi me yasa saboda Allah bai aiko shi ba kawai shi ne mun bukar karfin budu duk wani malami bayan ga annabi saboda Allah bai aiko kowa ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan littafi jama'a na irwaul galib subin bas din da ake cewa suna suka albani jama'a albani ya shekara uku yana karanta a jami'ar islamiyya a wannan karantawa da yi ba a taba ganin malami irin shi wajen tawalu da hulɗa da ɗalibai da yadda yake mu'amalantar su ba motar shi aka ce cika ta yake da ɗalibai inda ka san za a je kasuwar ƙauye wasu cikin but, wasu a sakala su wasu a kan wasu duk inda zai ji daidai da zama da ake a staff room mallam albani bai zama a staff room idan an fito istiraha sai ya zauna a cikin ɗalibai a kan yashi a ci gaba tattauna matsala ta ilimi mallam albani shi ya kawo ilimin dirasatul asanid a jami'a islamiyya wanda ba a san shi ba gaba ɗaya kafin lokacin duk jami'in duniya yanzu suna bin manhajar da ya koyar ne game da ilmul isnad wannan kada ya ishe shi falala to bayan da ya bar jami'a islamiya da yan munafunci suka yi yawa tunda an ba shi contract ne ya karantar da kontrakin shi ya expire wasu shedanin malamai a cikin jami'ar suka yi amfani da karfin su na cewa su ne hukumar makaranta suka hana a mishi renewal ya kwashe kayan shi ya koma kasar su cikin farin ciki da ganin cewa ma shi ya yantu ne ma yanzu dan da an takura mai lokacin shi duk wanda ke aikin gwamnati ai bawa ne baka lokacin kanka ma'aikatan gwamnati duk bayi ne mu mun riga mun sai da lokacin mu ba haka bane jama'a sai ga ya koma cikin yancin shi kuma ya ci gaba da karantawar shi ya zo umara wata shekara sai suka haɗu da bimbaz sai bimbaz ya ce mashi don Allah ka mana wani taimako ga littafin Manaru sabib littafi ne na fiqhun hanabila irin yadda ka ga littafin fiqhus sunna ana kawo maganganu ana faɗan hujjojin su qur'ani da hadisi an sa wa ɗalibai shi a matsayin syllabus ɗaliban da ke karanta alfiqhul muƙaran a mataki na coursework na masters ma'ana wato karatun share fagen samun darajar ilimi ta gaba da digiri na ɗaya amma kuma ya ɗauke da hadisan da ba a san matsayinsu ba ka taimaka mana don Allah kai mana takhrijinsu albani da ya ba da uzuri akan ayyuka sun mushi yawa bin baz ya gamsar da shi akan cewa lalle ana buƙatar wannan aikin shine albani an shi littafin juz'i biyu ne kamar girman wannan da ke hannuna kamar bai fi girman bulugul maram ba guda biyu shi ne ya tafi da shi baɗi da zai dawo ya zo musu da shi mujalladi tara irwa'ul galil irwa'ul galili fi takhrij ahadisi manar sabil wannan da ke hannuna mujalladi na uku ne a cikin shekara ɗaya kuma ya wato ya ya lokaci ne daga cikin lokutan shi kuma galibin hadisan dama yana da su ya riga ya takhrijin su kawai sai har hada ya ba su duk da haka a wasu wurare yakan ce wannan hadisin ban gan shi ba akwai su ɗaiɗaiwa haka an samu wani ɗalibi daga baya cikin ɗaliban shi ya takhrijin ma fatal albani fil irwa yana nan anan sama mujalladi ɗaya ka ce mutumin da bai da malami ko bai san ilimi ba ya rubuta wannan jama'a ko karatun kiɗa da waka ne ka rubuta mujalladi tara ai ba za a ce maka jahili ba ko baka sa abin da kake ba tsakani da Allah jama'a amma wannan mukabara alal haqa'iq abubuwan da gasa ana gani karara to waɗannan aljanu ke rubuta mushi waɗannan ka taɓa ganin mutumin da ba malami ba ya irin waɗannan ayyukan jama'a wai ba yi da malamai baban shi ba malamin shi bane ya koya mushi karatu tun daga nahawu da fiqhu da sarfu da balaga da, da usulul fiqh abokan baban shi sun koyar da shi shekara hudu biyar shida akwai malaman da suka bashi ijaba a cikin hadisi amma ka fito karara ka ce wai ba shi da malami jama'a wannan ƙarya ce a cikin ilimi kuma da rana tsaka ana azumi cikin ramadana fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma wai da sunan malanta ake wannan ibnu hazmi wai ba shi da malami nan muka karanta tarihin ibnu hazmi a cikin sura alamin dubara jama'a jama'a ba ku ji ambaci malaman shi ba an ambata ku ba ambata ba an ambata amma sai ka fito ka ce ba shi da malami ku kowa ku karanta inda muka karanta din a cikin sura alamin dubara tarihi ibnu hazmi an ambaci malaman da ya karatu a gurin su amma haka wannan takaddarin malami ya fito ya ce wai ibnu hazmi ba shi da malami wai baji ya kure shi wane ne baji ana magana ibnu hazmin wane ne baji an ana magana ibnu hazmin ka a cikin tarihin da muka karanta na ainihin al-imamu ibnu hazmin muka karanta anan cewa malam abubakar ibnu al-arabi wa huwa man huwa ya dawo daga kasar gabas sai ya zo ya faɗi maganganu na san zuciya akan ibnu hazmin da zahabi ya gama kawo su sai kawo su sai yake cewa fa abubakarin ala jalalatihi la yablugu kunha abi muhammadin wala Ya yace kai kai malam dakata kaji abu muhammad ma'ana abubakar ibn al-arabi duk da girman shi bai kai bai kai tsaran ibn hazmin ba bai kai ma rabin shi ba abubakar ibn al-arabi ma kenan ballantana baji wanda muta'assibi ne irin wannan din ne masu kalewa kawai malikiya kawai ita ce kadai addininsu to mun fi karfin malikiya gaskiya ba za mu yi wani mujamala ba mu muhammadiya muke kawai duk wanda ya ji haushi ya faɗi ya mutu kawai shikenan ko kuma ya je duk abin da zai faɗa ya faɗa mu je lahira a haka ku ku je a matsayin ku ne ku malikiya ne addinin ku mu kuma za mu je mu muhammadiya muke imam malik kuma mutumin kirki ne babban malami ne muna kan tattafan shi muna hujja da su muna san shi kamar yadda muke son saura amma san wani malami maliku ba zai makantar da mu akan sauran ba ba za mu iya wannan jasara ba muna son su duka malik abu hanifa shafi'i ahmad kuma ba su kaɗai ba da duk sauran dawud na zahiri da kake kyaran shi da ainihin Ibn ishaqa ishaqa dan rawiya al-imam sauri ga sunan duka waɗannan malaman sunna ne muna son su muna ƙaunar su muna aiki da maganganun su amma babu wanda muke rufe ido kai mu bishi bin makafi annabi kadai muke wannan bin shine duk abin da ce to mun yadda kawai ko ya saba wa ra'ayinmu ko ya saba wa al'adunmu ko ya saba wa abin da muka ga ana yi a ƙasashenmu ko ya saba wa malamanmu duka haka muke bi karanta littafin sharhu aqidat bahawiya na ibnu abil izil hanafi yayi waɗannan maganganu yace kar ka sake a same ka kana ɗaukan wai hadisi ka ce sai ka jira magana wani malami daga cikin ƴan mazhabinku ko ƴan garinku kuma wai in baka gani ba ka ce wai za ka ƙi bin magana ko kuma ka ce ai tawilin hadisin a mai da shi ya bi mazhabin ya ce wannan irin laifin ka je lahira kana yin zina da sata da shan giya in dai ba ka shirka ya ce wallahi ya fi maka sauƙi kan ka je wurin Allah kana irin wannan laifin haka ya ce fali an yalƙal abdu rabbahu bi kulli zambin ma khalal ishraki billah khairun lahu min an yalqahu bi hadha zamb Mutum ya gamu da Allah yana yin duk wani laifi a duniyar nan ya fi mai sauki akan ya gamu da Allah yana yin laifin cewa in ya ga hadisi ba zai aiki da shi ba sai wani ya same hannu ya ce fahuma tauhida ni la na najata ibidu na hima. akwai tauhidi guda biyu wanda bawa bai tsira sai ya bi su Tauhidin mursil wa tauhidi ba'atin rasul kadaita Allah da ya aiko saƙon, da kuma kadaita biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to anan muka tsaya a nan muka tsaya mu ba za mu mai da wai yi ma wannan takadari wannan gaɓotari raddi ya zama wai wai shine aikin ba ba za mu mai da shi aikinmu ba ba za mu mai da shi ajanda ba amma irin wannan gabobin wajibi ne a dinga faɗin su a takeice jama'a a cikin littafin irwaul galil gashi mujalladi na uku a cikin bugun maktabatu al maktabul islami ta zuhairu shawish gashi malam yace faslun fil jam'i a cikin faslin da shi asalin mai littafin ya magana a kan haɗa sallah ya ce lambar hadisi na ɗari biyar da 578 hadisi mu'azin annan nabi sallallahu alaihi sallama kana fi ta buka idar ta hala qabla zaigi shamsi akhar dhuhra hatta yajma'aha ila al-asr yusalliha jami'an wa idar ta hala ba'da zaigi shamsi sallat dhuhra wal asr jami'an thumma sara wa kana yaf'alu mithla dhalika fi al-maghrib wal isha Ka ji hadisin yadda ya kawo shi da ma'anarsa cewa annabi yana jinkirta sallah idan ya riga lokacin ta bai yi ba ya kama hanya ko kuma ya dawo da ita farko idan yana ainihin wato wurin da zai tashi lokacinta ta yayi yakan yi jam'u ta ƙadim in bai tashi ba lokaci yayi jam'u ta akhir in ya riga ya tashi ta na lokaci yayi yace rawahu abu dawuda wa tirmidhi wa qala hasanun Garibu. malam albani ya ce sahihun wannan hadisi ya inganta akhrajahu abu Dawuda wa tirmidhi wa kaza Ahmadu abu Dawuda da tirmidhi da imamu ahmad sun fitar da shi kulluhum qalu dukkaninsu suna cewa ne haddathana ibn sa'id qala haddathana laysu ibn sa'd an yazid bin abi Habibin an abi tufaili amir ibn wasila an mu'ad ibn jabal anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama kana fi ghazwati tabuka al-haditha ka ji hadisin jama'a wallabzu li abi dauda illa anna al musannifa ikhtasarahu ikhtasara akhirahu wannan lafazin na abu dauda ne sai dai shi malam wannan littafi na ainihin manarus sabil ya takaita hadisin wa ga asalin lafazin hadisin a cikin ainihin littafin abu dawuda da sauransu kana idar tahala qabla al maghribi akhara al maghriba hatta yusalliha ma al isha wa idar tahala ba'da al maghribi ajjala al isha fa sallaha ma al maghrib kun ji asalin lafazin da yake ainihin na hadisin wa min hadhal wajhi ta wannan fuska ne kuma akhrajahu ad-daraqutni wal baihaqi daraqutni da baihaqi sun fitar da wannan hadisi wa qala tirmidhi tirmidhi yace hadisun hasanun gharibun tafarrada bihi qutayba hadisi ne mai kyau isnadin shi kwaya ɗaya ne to dan sa'idu kada ya ruwaito shi wala na'rifu ahadan rawahu an al-laythi wa ghayrihi eh, an al-laythi ghayruhu ghairahu ba mu san wani wanda ba shi ba da ya fitar da wannan hadisi daga lais wato wani wanda ba kutaiba ba wa qala fi makanin akhara min as-safat ukhra can gaba kuma sai tirmidhi ya kara cewa hadisun hasanun sahihun qultu ni muhammad nasiruddin al-albani sai nace wa ana ara anna al-isnad sahihun ni ko ina ganin isnadin ya inganta rijaluhu kulluhum thiqatun rijalus sitta mazajan gaba daya amintattu ne suna da hadisai a cikin gaba ɗayan kutubus sita wa qad allahu al-hakim bima la yaqdahu fi sihhatihi abu abdullahi al-hakim ya soki wannan hadisi da wata magana wacce ba za ta bata ingancin hadisin ba faraji kalamahu fi zalika ka je ka duba ka ga maganin ganin da ya faɗa ma'ar raddi alaihi tare da raddin da aka yi masa a ina zaka ga wannan magana fi zadil ma'ad a inda muka karanta libn al-qayyim ka gansu gaba ba zurriyatun ba'dha min ba'd a cikin zadul ma'ad walidhalika qala fi a al-muwaqqi'ina haka kuma ibn al ya faɗa a cikin i'lam al yake cewa wa isnaduhu sahihun isnadin wannan hadisi ingantacce ne wa illatuhu wahiya illa da aka soke shi illa ce mai rauni wa ghayatu ma wa illa bihi illatani mala albani ce gabaki ɗaya illar da aka faɗa guda biyu ce al'ula illa ta farko tafarrudu ƙutaibata bihi aw wahamuhu fihi cewa da akai qutayba shi kadai ya ruwaito shi ko kuma yayi wahami a cikin riwaya wal ukhra illa fa an anatu yazid ibn abi habib an anar yazid dan gidan abu habib wanda bamu ji magana kan ta ba gaba da wal jawab malam albani yace amsa anan ita ce anil ula dangane da illar farko anna qutaybata thiqatun sabtun kutaiba amintacce ne tabbatacce kama qala al-Hafiz kaman yadda Ibnu Hajarin ya faɗa fala yadurru tafarruduhu ruwaito abu da yayi shi kadai ba matsala bane kama huwa muqarrarun fi ilmi al-hadith kama yadda yake haka ka'ida take a cikin ilimin hadisi amintacce in yayi riwaya shi kadai ba a ganin matsala wa ammal wahamu cewa da akai kuma yayi kuskure famardudun magana ce a battun kudewa illa dalila alaihi dan babu wani dalili akan cewa yayi kuskure illa dhann sai zato kawai wadhannu la yughni min alhaqqi shay'a zato kuwa baya amfanar da komai idan akwai gaskiya wala yuraddu bihi hadithu thiqa kuma ba a tunkuda magana amintacce da zato kadai walau futiha hadha albabu lam yaslim lana hadithun in ku aka bude kofar cewa da hadisin da muka yi tsammanin akwai kuskure ba mu gani ba mu ce kawai ba haka bane to babu hadisin da zai tsira babu hadisin da zai tsira jama'a kowa za ya ce hadisin shi akwai kuskure a ce me hujja a ce muna zaton akwai kuskure ba haka bane wal jawabu an illati al ukhra fa huwa anna yazid ibn abi Habibin. ghayru ma'rufin bit tadlis ɗaya illa kuma da aka ce yazid dan abu habibin ya ce an to ai yazid dan abu habibin ba a san shi da tadlisanci ba wa qad adraka aba tufailin hatman kuma ya riski wancan sahabin Abu Tufail Amir bin Wasila tabbas ya riske shi fa innahu wulida dan an haifi Yazidu dan Abu Habibin shekara ta 53 bayan hijira wa mata sanata 28 ba'da al-mi'a al-ula ya rasu kuma shekara ta 127 ne wa tufiya Abu Tufaili sanata mi'a Abu Tufaili ya rasu ne ko dai shekara ta 100 au ba'adaha ko kuma shekara ta baya ko kuma bayanta abu tufai din nan in jama'a za su iya tunawa na daga cikin sahabban da ake lissafa a matsayin sahabi na ƙarshen mutuwa kamar yadda zahabi ya ambata a cikin littafin al'ibar fi akhbari man ghabar cewa abu tufaili ya rasu hijira da shekara ɗari da goma ne ma shine kuma sahabi na ƙarshen mutuwa duka duka to kaga kenan sanda ya rasu wancan zai zama yana da shekaru nawa a duniya an haife shi shekara ta hamsin da uku abu tufaili ya rasu shekara ta ɗari da goma shekarar shi wajen hamsin da bakwai lokacin sanda abu tafiya ya rasu da aka magana gamuwarsu ba ta mata su ba wa umaru wa um, umru yazidin hina irin arba'in saba'in wa arba'in na sana in an ɗauki ɗari kenan in an ɗauki ɗari da goma kuma zai zama hamsin da bakwai in an ɗauki shekara ɗari shine wato mafi karancin shekarun da aka ce abu tafiliya a duniya kenan ko to ya rasu ya bar shekara ta arba'in da bakwai na'am kada hulifa kutai batu fi isnadihi gaskiya ne an samu waɗanda suka saba wa kutai ba cikin isnadin fakala abu dawuda haddasa na yazid ibn khalidin a ibn abdullahi ibn mawhi ibn ramali Alhamazani, haddasa na almufaddal ibn fadala wallais ibn sa'adin an hishamin ibn sa'adin an abi zubair an abi tufaili bihi kaji wani isnadin da Abu Dawuda ya kawo wa min tariqi Abi Dawuda rawahu Daraqutni al-Imam Abu Abdullah da Abu Abul Hasan Daraqutni shi ma ya ruwaito wannan riwaya ta hanyar Abu Dawuda wa kadhal Baihaqi da shi da Abubakar al-Baihaqi lakinnahu qala sai dai shi Baihaqi yace an Layth ibn Sa'd faja'ala Laytha shaykh al-mufaddal ya sanya laisu ya zama shine malamin mufaddal ainihin dan fadala ba wallai su bin sa'adin ba kaga wancan isnadin mufaddal ibn fadala da shi da laisu ɗan sa'ad su biyun suka yi riwaya daga hishamu ɗan sa'ad a riwayar bai haƙi kuma mufaddal ibnu fadala an lais ba huwa wallai an hishamin ba ana sa kun fahimci Hausa sai ce wa inna ma huwa ƙarinuhu amma yadda abin yake a laisu da mufaddal ‘yan aji ɗaya ne, wakilahuma su biyun, wakilahuma shekun ramali, su biyun suka ba da riwaya ga ainihin Khalid abin nan, Yazid ibn Khalid ibn Abdullahi ibn Mawhi ibn Ramali ya riwaya ne daga mutane guda biyu, mufaddalu ɗan fadala da kuma laisu ɗan sa'ad, ba wai daga mufaddal kuma daga laisu ba, ba daga mufaddal sannan daga laisu ba amin. wa gtarra bidhalika ibn al-qayyim fi zadi ibn al-qayyim ya samu dan rudiya anan wajen a cikin zadul ma'ad fa qala sai yace fa hadha al-mufaddal qad taba qutayba shine nace muku za a dawo kan magana wa in kana qutaybatu ajallu ajalla min al-mufaddal wa ahfad lakin zala tafarruda qutayba bihi yace duk da yake ainihin wato qutaybatu yafi girman mufaddal to amma wannan yana nufin an samu kautar da wannan tafarrudi daga kan Qutayba ma'ana in ka kalli cewa mufadul dan Fadala shi ma ya ce daga laifi wanda wannan kuskure ne a'a da shi da laifi sai Ibn al-Qayyim ya kalli wannan yake to kaga yanzu waɗanda suke cewa Qutayba ne kadai ya riwaya daga laifi yanzu an samu wani mai suna Mufaddal dan Fadala shi ma ya riwaya daga laifi duk da bai kai matsayin Qutayba ba to yanzu an samu mutum biyu kenan daga makarantar Laisu dan Sa'ad masu wannan riwaya wannan magana ce Albani ya ce a kuskure ce abin da yake daidai shine da Mufaddalu dan Fadala da Laisu ibnu Sa'adin su biyu suka ba da hadisin ga Yazid dan Khalid dan haka mutaba'ar ba ga ainihin Kutaiba bace mutaba'ar ga Laisu dan Sa'ad ce ina fata mun gane wannan wasawabu an alladhi taba Kutaiba inma huwa ramadi wancan mutumin mai suna yazidu ɗan khalid ɗan abdullahi dan wahab ar-ramali al-hamazani shine yake da mutaba'a ga ainihin malam qutayba wa in kana lakinnahu khalafahu fi isnadihi fa qala amma sai ya saba ma ainihin qutayba isnadin sai ya ce al-laythu an hisham ibn sa'd an abi zubairi an abi tufaili sai ya ƙara ainihin hisham ɗan sa'ad a cikin isnadin dan isnadin laisu daga laisu daga ainihin abu zubairi daga abu tufail fa in ma an yusara ila ilal jami fa yuqal ko dai a hada riwayoyin guda biyu sai a ce lillays ibn sa'd fihi isnadani an abi tufail lays dan sa'ad ya da isnadi guda biyu kenan daga abu tufail daya kai tsaye daga ainihin abu zubair daya kuma ta hanyar hishamu dan sa'ad rawa anhu ahaduhuma qutayba wal akharu ar-ramli an ruwaito guda daya qutayba ya ruwaito shine kai tsaye daga Abu Zubairu shi kuma Ar-Ramali ya ruwaito ɗayan wanda ake da Al-Mazidu fi muttasil al-asanid shine aka samu Hishamu dan Sa'd a ciki kenan walihaza amsalatun kafiratun fil asanid kama huwa ma'rufun inda al-mushtaghilina bi hadha al-ilm sharif ana samun irin wannan dayawa a cikin isnadi kamar yadda waɗanda suka san hadisi suka san wannan akwai abin da ake cewa al-mazidu fi muttasil al-asanid misali malik an nafi an ibn umar silsila zahabiyya ko to ana iya samu kuma malik an nafi'in an ibn umara sai ka ta nan malik an ibn shihabin an nafi'in an ibn umar sai zama maliku yayi riwaya kai tsaye daga nafi'u wata rana kuma riwaya daga malamin shi ibn shihabin daga malamin su su biyun mai suna nafi'u ana iya samun irin haka tayawa a cikin rayuwa ma'ana wane malami na ne ni da wane mun yi karatu a wurin shi sai zama kuma wannan ɗan ajin mu din shi kuma na yi karatu a wurin shi misali yanzu ka kaddara misali kamar yadda ibnu taymiya malamin su zahabi ne da su ibnu kasirin da su ibnu abdulhadi da su ibnu alqayyim duka ya koya musu karatu sai kuma ya zama a lokaci guda kuma ibnu alqayyim kuma yayi karatu kuma a gun zahabi ya ila yau to da wata ran sai aji ya ce ibnu taymiya ya ce kaza wata ran kuma sai ya ce zahabi ya ce mini ibnu taymiya ya ce kaza to shine almazidu fi muttasil al-asanid wannan abin da ya faru kenan Daya daga cikin ihtimalar guda biyu laisu dan sa'ad kai tsaye daga ainihin abu zubairu daga abu tufail wata ran kuma laisu dan sa'ad daga ainihin hishamu dan sa'ad sannan abu zubair sai ya zama hishamu dan sa'ad ya ƙaru a gabar da take tsakanin laisu da abu zubairu wanda dama akwai itisali a tsakankaninsu wannan abu ne sananne a gun wanda suka san hadisi wa amma man yusa ma yusaru wa imma an yusara ila tarjihi ko kuma in ba dauki wannan hanya ba sai a karkata zuwa ga cewa fa yuqalu qutaybatu ajallu wa ahfadu min ar ramal sai a ce qutayba yafi daraja yafi hadda fiye da wancan mutum mai suna ainihin wato ar Ramali. fa riwayatuhu asah sai a ce riwayar qutayba wacce babu hishamu dan sa'ad a ciki tafi inganci wal jam'u indi aula amma wancan tafarkin na farko a wuri na yafi ingancin ji albani annahu la yalzamu minhu taqti'ati thiqa biduni hujja dan a cikin shi babu buƙatar sai mun kuskurantar da wani amintacce ba tare da hujja ba abinda tun farko albani ya ainihin frowning at cewa bai dace a dinga kuskurantar da amintattu babu hujja ba la siyama li riwaya wa riwayati abi zubairi an abi tufaili aslun asilun musamman ma riwaya abu tufaili ainihin wato daga wadda jabiru ruwaito abu zubairi ruwaito tana da asali tabbatacce fa fi muwatta malikin a cikin littafin muwatta ta riba mu malik an abi zubairi makki an abi tufail amir ibn wasila an mu'adh ibn jabal أن أن معاذ بن جبل أخبره annahum kharaju ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ama tabuka a cikin littafin muwadda ta Imam Malik aka bada labarin cewa annabi ya fita da su ranan yakin tabuka fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yajma'u baina adh-dhuhri wal asr sai manzon Allah ya zama yana hada azar da la'asar wal maghrib wal isha yana hada magriba da isha qala sai ya ce fa akhkhara as-salata yawman malam mu'azu dan ya ce wata rana sai annabi ya jinki da sallah sun kharaja fa sallat dhuhra wal asr jami'an sannan sai ya fito yi sallah azhar da la'asar gaba daya summa dakhala ya sake shiga cikin masaukinsa sun makaraja sannan ya sake fitowa fasallar magariba maghriba a jami'a jami'an yayi sallar magariba da isha gaba daya wa min tariqi malikin akhrajahu muslim ta hanyar imamu malik imam muslim ya fitar da wannan hadisi da abu dawuda da nasa'i da darami da baihaqi da ahmad dukkaninsu hakanan muslim ya ƙara fitar da shi da ibnu maja da ibnu abi shaiba da al tayalisi abu dawuda da al ahmad min turkin ukhra an abi zubairi bihi ta hanyoyi da dama daga abu zubairi da wannan riwaya wasarraha fi ba'daha bit hadith abu zubair muhammad ibnu muslim ibnu tadrus a wasu daga cikin hanyoyin ya ce na da haka abinda ake tsammani nashi na tadlisi ya kau wa da muslimin wa tayalisi al-imam muslim abul da al abu dawud da tayalisi wa ahmad da abu abdullahi ahmad ibn hanbal Allah ya ga musu masu gabaɗaya suka ƙara a cikin wata riwaya cewa qultu sai na tambaya na ce wa ma hamalahu ala zalika me yasa annabi yayi ta muku waɗannan ayyuka na jinkirtawa da ainihin yi a farkon lokaci Ƙala sai mu'azu ya bada amsa ya yace arada Allah yuharrija ummatahu yana so ne kai ya sa al'umma shi a cikin kunci ya ba su mafita game da sallolin matafi yi da farkon lokaci ko ƙarshen lokaci gwargwadon abin da zai zama musu shine zai musu sauƙi bisa yanayin tafiyarsu da makamantansu qultu ni albani sai nace walaysa fi shay'in min ya turke an abi zubairi zikrun yace a cikin waɗannan hanyoyi gaba daya babu wani abu ainihin na ambato game da Abu Zubair li jam'i taqdimi alwarid fi hadisi Qutayba babu inda aka ambaci hada wannan a farkon lokaci dukkanin hanyoyin nan da suka rawaito hadisin babu inda aka ambaci jam'u taqdim kamar yadda yake a hanyar kutaiba wala yadurruhu zalika amma wannan ba zai cutar da kutaiba ba lima taqarrara anna ziyartar thiqa maqbula saboda ya tabbata ilimin hadisi ilimin da waɗannan suke kyama ɗin nan ilimin nan mai albarka jama'a cewa idan amintacce ya ƙara wata magana karɓaɓɓiya ce karanta littafin ainihin wato al-imamu ibnu hajar shine littafin sharhin shi dinnan da yi na ainihin nukhbatul sharhin ainihin littafin da yayi shi da kanshi kankani nan, nubhatun nazar sharhin nukhbatul a ciki ya tattauna akan qawaid dalla dalla na ainihin abin da ake nufi da ziyartar siƙa yaushe ake karɓa yaushe ba a karba la siyama wa lam yatafarrad bihi bal tabahu ramali wa in khalafahu fi isnadihi kama sabaka musamman ma kuma da ya kasance shi kutaybatu dan sa'id bai taƙaitu shi kadai akan wannan riwaya ba an samu mutaba'a kamar yadda muka ji ala anna li hadhihi ziyadati shahidan qawiyan fi ba'd turqil hadith Anas al-ati ba'dahu tare da cewa kuma wannan ƙari na yin sallah jam'u taqdimin yana da wani shahidi mai ƙarfi da zamu zo mu ji a hadisin Anas zai zo bayan wannan shine lamba ta gaba kamar yadda muka ji shi daga Ibn Qayyim kenan walil hadith shahidu min riwayati Ibn Abbas qala baya ga wancan akwai shahidi kuma daga riwaya Ibn Abbas ala uhaddithukum an salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safari qala qulna bala ibnu abbas mun ji wannan riwaya har ila yau ce bana ba ku labarin sallar manza Allah ba suka ce tabbas muna so ka ba mu labarin sallar manzan Allah a halin tafiya qala kana idza zagat ash-shamsu fi manzilihi jama'a bainal zuhri wal asr idan rana ta gusa yana masaukin shi sai ya hada azar da la'asar qabla an yarkiba ay rakaba kafin ya hau abun hawa wa idza lam tazig in ko bata gusa ba lahu fi manzilihi sara sai ya tafi hatta idza hanatil asr idan lokacin la'asar ya gabato nazala sai ya yada zango fa jama'a bainar zuhur wal asri sai ya hada tsakanin azhar da la'asar jam'u ta'khirin kenan wa idha hanat al fi manzilihi jama'a bainaha wa bainal isha haka nan idan magariba ta yi a lokacin yana masauki sai ya hada tsakaninta da tsakanin isha wa idha lam tahin idan bata yi ba fi manzilihi a inda yake masauki rakiba sai ya hau hatta idha hanat al isha'u nazala fa jama'a bainahuma wannan hadisi mala yace shafi'i ya fitar da shi da imamu ahmad da zara kutani da baihaqi ta hanyoyi daban-daban hanyar ainihin husaini dan abdullahi dan ubaidillahi dan abbas daga ikrima da kurai kilahuma an ibn abbas qultu ni albani sai nace wa husainun hadha da'ifun wannan jikan ibn abbas din husaini dan abdullahi dan ubaidullahi mutum ne mai rauni qala al-hafiz fi talkhis ibnu hajirin ya faɗa a cikin littafin talhisul habir fi takhrij hadisin rafi'i al-kabir yace a cikin shafi na 130 yace wa ikhtalifa alayhi fihi an yi sabani akan shi game da wannan riwaya wa jama'ad darqutni fi sunanihi bainal wujuhi al-ikhtilaf fihi al-imam darqutni ya kawo fuskokin sabanin a cikin sunan din shi illa anna illatahu da'afu husainin amma ka sani da cewa illa da ke cikin wannan isnadi shine raunin Husaini dan Abdullahi wa yuqalu ana cewa inna Tirmidhi ya hasanahu Tirmidhi ya kyautata wannan hadisi wa ka'annahu bi itibaril mutaba'a Ibn Hajarin yace to in Tirmidhi ya haka to zai zama Tirmidhi ya haka ne da lura da cewa an samu rakiya a cikin isnadin wa ghafala Ibn al-Arabi Ibn al-Arabi kuma sai ya rafkana fasahaha isnadahu yace isnadin ingantacce ne lakin lahu illatun ukhra ibn hadirin ya ce amma akwai wata illa akhrajaha yahya ibn abdul hamid al-hammani fi musnadihi an abi khalid al-ahmar an al-hajjaji an al-hakami an muqsim an ibn abbas warawa isma'il al-qadi fi al-ahkam isma'il al-qadi ya ruwaito a cikin kitabul ahkam an isma'il ibn abi uwais an akhihi an sulaiman ibn bilal an hisham ibn urwa an quraib an ibn abbas nahawahu kaji duk waɗannan mutaba'at din kenan qultu ni albani karshe sai nace fal hadithu sahihun an ibn abbas wannan hadisi wannan mutaba'a ingantacciya ce daga ibn abbas bi hadhihi al mutaba'ati wat turuq saboda waɗannan hanyoyi da waɗannan mutaba'at ɗin da muka ji yana ainihin ingantuwa wa qawwahul bayhaqi bi shawahidihi bayhaqi a cikin littafin shi sunan kubra ya karfafi wannan riwaya saboda shawahid dinta wa huwa fa huwa shi kuma wannan hadisin shahidun akhar sai ya zama shahidi ne kuma har ila yau li hadisi mu'adhin min riwayati qutayba tadallu ala hifzihi wa quwwati hadisi sai ya zama ƙarin ƙarfi ga hadisin qutayba wancan na mu'azu kuma hakan ya nuna lalle qutaybatu ya haddace wannan riwaya daidai babu wani kuskure da za a zage shi da shi a ciki wannan shine jama'a ƙarshen takhrijin da Malam Albani yayi na wannan hadisi daga shafi na 28 zuwa shafi na 32 a wannan mujalladi na uku na littafin ainihin Irwaul Ghalib fi takhrij ahadith manar sabil ina fata jama'a mun gane wannan da haka a takeice karke za a yi concluding a ce hadisin Qutaybatu dan Sa'idin wanda yazo da bayani akan cewa Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yana hada sallar azhar da la'asar a farkon lokacin azhar a halin tafiya idan yana masaukin shi lokacin su yayi haka yana wa magariba da isha irin wannan mu'amalanta idan ko ya bar masauki lokaci bai yi ba sai ya ci gaba da tafiya har zuwa lokacin sallah ta biyu din ita ce la'asar kenan ko isha'i sai kuma ya jam'u ta'khir wannan hadisi ya inganta duk wata illa da wani malami ya ƙoƙarin kawowa akai ba ta tabbata ba wannan hadisi ne ingantacce za a yi aiki da shi daidai ne sunnan manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallama ba ta buƙatar sai wani ya sa mata hannu kowane ne shi tunda annabi ya riga ya yayi shikenan addinin Allah ne Allah ya yarda ai domin annabin da Allah ya aiko kenan to wannan shine karshen bahasin da muka so mu dan tattauna a takeice dangane da wannan hadisi mun ji daga malamai daban-daban tun daga kan shi Abu Abdullahi al-Hakim wanda ya bincino wannan magana kuma yayi magana wadda take ainihin wato yayi shaci faɗi. Allah ya gafarta mishi muka ji daga Imam Zahabi da kuma yadda shi ma ya samu irtibaki Allah ya gafarta mai yayi kokarin ya tunkuɗe magana amma dai kuma ya tabbata da ita a kaikaice sannan muka ji kuma daga shi kanshi Ibn Qayyim irin martanin da ya mayarwa da Abu Abdullahi al-Hakim da kuma ƙarshen tika-tika tuk daga muhaddisul asr muhammad nasiruddin al-albani Allah ya gafarta musu gaba ɗaya to bayan da muka ji wannan jama'a sai mu koma cikin littafin mu na zadul ma'ad fi hadi khairul ibad a inda malam ibnu qayyim al-jawziya yake cewa faslun ga wata gaba ولم يكن من هديه صلى الله عليه wa آله وسلم الجمع راكبا fi safari. baya daga cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama hada salloli akan abun hawa a cikin tafiyarsa kama yaf'aluhu kathirun minan nasi kamar yadda ainihin wato da dama daga cikin mutane suke aikatawa hakanan kawai a ki tsayawa kuma ana da halin tsayawa ana da yanayin da za a tsaya sai a ki tsayawa a ta yin sallah akan abun hawa kuma ana hada salloli wannan baya daga cikin shiryan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama saboda yadda lokaci kure jama'a kuma wannan ita ce gaba idan muka shige ta zamu samu ainihin nisa kafin mu kai gaba to ina ganin gara mu tsaya anan kawai idan Allah ya kai mu gobe sai mu tashi a wannan gaba a matsayin ainihin sabon kaset inda yace faslun wa lam yakun min hadiyi sallallahu alaihi wasallama muna fata Allah ubangiji ya gafarta mana zulubanmu da kurakuran da muka aikata abinda muka faɗa daidai Allah ubangije ba mu ikon aiki da shi Allah kuma ya gafata mana kurakuran da suka faru na karancin ilimi da saurin baki ko ainihin wato tuntuban harshe ubangiji Allah ya sa muna yi ne dan shi muna addu'a ta musamman Allah ubangiji ya gyara mana wannan ƙasa ta mu ta Najeriya Allah kawo mana saukin yanayin da muke ciki Allah ubangiji ka karɓi ayyukan mu na ibadoji da muke a cikin wannan azumi Allah ka sa muna daga cikin da zaka yanta su a cikin wannan azumi Allah ubangiji ka ainihin kyautata makomanmu Allah ka ji kan magabatanmu daga cikin malamai da iyaye da ƴan uwa addu'a ta musamman ga wanda ya kafa wannan makaranta malam Muhammad Nasir malam Muhammad al-Awwal Adam al-Albani Allah ka gafarta mishi Allah ka sa ya huta Allah ka mishi rahama Allah ka kai haske cikin kabarinsa Allah ka karbe shi a matsayin shahidi shi da Abdullahi ɗansa da matarsa Ummu Abdul Barri Allah ka gafarta musu su gaba daya Allah ka yi bayan su Allah ka sa sun huta Allah ka sa mu ma mu cika da imani idan tamu ta zo Allah ka ji kanmu baki daya da iyayenmu da sauran ƴan uwanmu da waɗanda suka gaye mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi